cirka shi to mai faruwa dai ta riga da ta faru a jihar kano abinda ake ta gudawa shugaban ƙasa muhammadu buhari da tunanin cewa zai iya faruwa shi kuma iya eh, kunnan uwar shegu to dai ta riga da ta faru buhari ya sha jifa a mahaifarsa ta katsina to haka zalika a yanzu ma dai a jihar kano tarihi ya ƙara maimaita kansa domin ya ƙara shan jifa da dandazon mutane suka fito ta da kuma nuna cewa ba sa yi da kuma jifa akan da duwatsu ta da kuma kone-kone a jihar kanan dabo shugaban kasa muhammadu buhari ya kawo ziyara jihar kano ne dangane da kaddamar da wasu ayyuka wanda ya zo yi da kuma mutane da yawan su ba su kula da kowane ne ma shugaban kasa muhammadu buhari ba domin buhari a ziyarar da ya kawo ko kaɗan mutane ba su farin ciki da ita ba sabanin yadda dai a baya kanawa kan ni da zo don tarbar shugaban kasa muhammadu buhari a wannan karan dai mutanen gari sun ci gaba da harkokinsu ne na yau da kullum ba tare da mayar da su akan ziyarar ta shugaban kasa muhammadu buhari ba hasali ma a wannan karan yan tsirarin da suka fito kan titina su kananan yara ne da kuma almajirai tare da 'yan makarantar firamare Buhari dai ya zo Kano ne domin kaddamar da wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar ta tarayya da kuma kammala sashen jihar tun kafin zuwan dai da farko gwamnatin jihar kano ta shawarce shi da ya dakata saboda dalilai na tsaro amma bai ji ba aka samu labarin cewa sai a ce tabbas sai ya zo to masu mu da sun tabbatar mana da rahoto cewa tun a jajiberin ziyarar shugaban kasar da aka tsawara matakan tsaro a birnin kano domin kaddamar da ayyukan nasa saɓanin yadda a baya buhari kan yi zagaye a cikin jerin gwanonin motoci sa ta ranar litinin ta zo da sabon salo inda ya rika shawagi a cikin helikwafta zuwa wasu daga cikin wurare da ya kaddamar da ayyukan nasa haka zalika masu labaranmu sun gano mana manema labarai ba su samu cikakken bayanin jerin yadda zai kai ji yadda zai dinga zuwa wurare daban-daban domin kaddamar da ayyukan ba sai dai a dinga mai hasashen manema labarin inda suka yi Ayyukan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kaddamar sun hada da cibiyar kula da masu fama da cutar kansa da ke asibitin ƙwararru na Muhammadu Buhari da ke Giginyu, tashar jiragen ruwa ta kan tudu da Kidala, sauran tashar wutar lantarki mai karfin megawatt goma da ke zawa ciki da kuma cibiyar bayanai a jihar Kano da ke sakatariyar Audu Bako da kuma rukunin gidajen gwamnatin tarayya a gandun a gandun sarki haka zalika dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai wannan ziyara ne ta sama amma ba fa wai yana yawo a jirage a motoci ne ba domin da ya san ko shakka babu inda ya ce zai yi wannan abu to fa labari zai sha bamban dangane da yadda mutane suka fasata da shi to in dai ba za ku manta ba dai katsina mahaifar shugaban ƙasa muhammadu buhari ne kuma nan su ne mutane na farko wanda suka ɓare aiki tare da kuma ƙaddamarwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zanga-zanga. Wannan da ya Buhari ba karamin bata tarihin sai ba a fannin siyasance. Domin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi tunanin cewa 'yan Kano dai ba su mishi wannan abu ba. sai dai tun kafin lokacin dama can 'yan kano sun sha alwashin cewa dole fa suna nan sun tsaya kai da fata sai da duk abin da zai faru ya faru amma sai fa sun zage shi sun jefi shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kuma su jefi tawagarsa. To wannan da ya biyo baya tun da garin da suka yi a mahaifarsa shi ma sun cire kunya sun kuma cire ya yakana sun jefe sa. Amma yana tunanin cewa a jihar Kano ba za a iya mishi wannan abu ba. tun farko dai gwamna abdullahi umar ganduje ya ba shugaban kasa muhammadu buhari shawarin cewa kada fa da kawo wannan ziyara domin gudun abubuwan da ka iya zuwa kuma su je su dawo masu haro idan ba za ku manta ba dai a ɗazu mun kawo muku rahoton cewa jami'ai dai sun cika lungu da sako a jihar kano a kuma dukkanin inda ake tanin shugaban kasa muhammadu buhari zai kai wannan ziyara sai dai kuma ga can ta gefe guda wannan zanga-zanga ta barke a gurin hotoro wakan inda aka kaddamar da wannan gada ta crown din nnpc a jihar kano mutane matasa sun fusata ko kuma ce fusatattun matasa sun fito sun cika kan titi da addu'ar watsu ta da kuma kone-kone kuma haka zalika suna zage-zage suna cewa ba sa yi wannan tsoho ba sa yi dole sauka dai shugaban kasa muhammadu buhari dole dai wannan ba karin bata masa tarihinsa aka yi a fannin siyasa ba to dukkanin dai abubuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi wa talakawa yanzu ba fa bakon abu bane ba domin tarihi ne yake maimaita kansa masu mu idan ba za ku manta ba shugaban ƙasa muhammadu buhari dai tuni a wancan zamanin nasa tun na mulkin soja ma ya yi irin wayannan abubuwa da canjin kuɗi wanda kuma ya sa mutane a cikin halin ha'ula'i tare da kuma a yanzu ma ya zai ƙara maimaitawa idan ba za ku manta ba 'yan kwanakin baya mun kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari a zamanin soja da ya yunkurin wannan abu sarkin musulmai wato macidu ya nemi alfarma a gurin shugaban ƙasa muhammadu buhari amma haka shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kunna uwar shegu ta da kuma kin kara wannan wa'adi haka mutane da dama suka rasa dukiyoyinsu a wancan lokaci haka zalika a wannan karo na bima shugaban kasa muhammadu buhari ya kara irin wannan abu wanda ta kai ta kawo cewa sarkin musulmi na wannan lokaci wato abubakar sa'adu shi ma ya kira shi ta da kuma neman alfarma a gurinsa amma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kara yin kunnen ƙarshe guta da kuma kin waiwaye wannan kira wanda aka yi masa haka zalika dai dukkanin wasu masu faɗa aji kama tun ne kan ɗan siyasa da ma malaman addini da sun yi kira amma fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce san ba fa zai ƙara wannan wa'adi ba. To sai haɗa ne muke samun rahoton cewa sanadiyar ƙara ma wannan wa'adi dai wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sanadiyar ɗan takarar APC ne wato Asuwa Bola Ahmad Tinubu a jubola ahmad tinubu ya tabbatar da wannan magana ne a lokacin da ya kai ziyara jihar osun ta da kuma tabbatar masa da cewa shine dinga roƙar shugaban ƙasa muhammadu buhari har shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce ya amince zai kuma ƙara wa'adin kwana goma haka zalika kuma aka fito aka sanar da cewa an ƙara wa'adin kwana goma to shi fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan za iya cewa dai magana ta gaskiya ba tsarin siyasa ne haka ba domin dai kowa san siyasa ana yin ta ne domin al'umma gari kuma al'umma gari babu su babu mulki kuma babu siyasa domin da su ne suke zuwa su kada ƙuri'a kuma haka zalika su ne wanda ya fi cancanta da a ce an duba koke-koken su sannan kuma an yi musu abubuwan da suka dace haka zalika masu sauran mu idan ba za ku manta ba a ɗazu dai mun kawo muku rahoton cewa majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa sun ƙara yunkurowa tare da yin Allah wadai da wannan ƙarin wa'adi na kwana goma wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san ce wannan ba komai bane face yaudarar 'yan Najeriya da kuma ƙara jefa su a cikin halin ha'ula'i. majalisar dattawa dai ta ƙara kira cewa tana nan akan bakanta kuma ita ma babu gudu babu ta da baya dole sai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu ta da kuma ƙara wa'adin wata shida daga nan kenan zuwa watan yuni inda za a tabbatar da cewa an ƙara wa'adi kuma kowa ya mai da kuɗinsa a cikin kwanciyar hankali sai dai a furci na shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce ba yi wannan canjin launin kuɗi bane ba domin ya gallazawa 'yan Najeriya da kuma talakawa baki ɗaya face sai dan su karan kansu masu cin hanci da rashawa da kuma 'yan siyasa da kuma masu yin ta'addanci to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Masu sauraron mu a nan ne muka mu ƙarshen wani rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su. ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma nemo ku da kwatanni da su to masu sauraron mu da karshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku kun dai mun kawo muku rahoton cewa abu dai ya kara maimaita kansa jifan da aka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari a jihar Katsina to a jihar Kano ma fa an kara maimaita shi kazalika kun jira dukkan irin ta tatabarzar da aka yi da kuma sanadiyar ma da ya sa aka kara wa'adin kuɗi a suwaju bola ahmad tinubu shine dinga roƙar shugaban ƙasa muhammadu buhari har ta sa kara wa'adin kwana goma to masu mu me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran sakon naku a shafin muna karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugabanni na gari a zabe mai gabatowa ya kuma wuce mana gaba kai ya bar mu da wayan mu ko kuma dabaran mu gode muna jiran sakon naku a shafin muna karta kwana wato comment